salikina magana masu tuba maganan tubabbu fifita mai tuba alwajahu salisu eh? anna obodiya taubati bautan tuba fiha min tunda bautata mutumin da ya tuba bautan da ya kaga ya samu kankanta min zulmi wal inkisari ya karyo kaga abun da wanda bai yi sabo ba wanda bai yi sabo bai samu wannan ba idan baka taba sabo ba kaga kawo kake haba ya ba za a yi mafi saba wa Allah don dai rashin tsoron Allah shi ko wanda ya yi saba wa Allah ya yi tsoro in ana magana bai iya magana A ce yau kama kada baka samu sallah a jam'i ba sai aka zaje yanzu fa sai kaga mutum saboda rashin tsoron Allah mm, bai sallah jam'i ba sai kai tsoro to karshe kila kai da baka yi sallah a jam'i nan ba sai ka fi wanda ya sallah a jam'i in dai ka ta ɓaci hankalinka ya tashi kana Allah in Allah yadda daga yau daga hande zan gyara To kaga nan karyowar da kai wanda ya sallah asuba bai samu wannan karyowar ba. An kun duba da bambanci. Ceto shi kuma abu a wurin Allah shi ne karyowar. Ka ji kunya, ka tsorata, ka yadda kai mai laifi ne, ka rasa yadda za a yi da wacce fiska za ka durfafi Allah, to shi ne tsoron Allah. Saboda nan daga yau ba za ka ƙara ba, in ma ka ce gaya ma za a ce nan na aikata kaza wannan barin tsallake wannan kafi shirewa to ƙarshe ta sai kaga wanda ya tubar nan yana nema ifi wanda bai to wanda bai taɓa laifi ba wal khudu'u wat tamalluqu lillahi wat tazallulu lahu ma huwa ahabbu ilayhi wanda zai fi soyuwa أولين الله من كثير من الأعمال الظاهرة كان كان مقطعي ما بنا فعدنشي إن كان نيما أو كايتا كايتا ملوك إبا هي فعدنشي فعدنشي كذا فعدنشي هي تملوك وإن زادت في القدر كودا توجه يوا والكمية دا عدد على عبودية التوبة to amma ubudiyyar mai tuba ta fi kankantar da kai. Fa inna dilla wal inkisara ruhul ubudiyyati. Wannan kankantar da kai, wannan karewan shine ruhin bauta. Ka da kai ba komai ne ba, kai ba menene ba, to wannan shine ran bauta. Isa za ka yi sai ka ce, kai, ai wanda ya fita wurin kai ba yin ɗalibi ɗalibin addini wanda ke karatun addini ɗai ɗai ne za ka yi karatun addinin da za ka gano kai ba kuwa ne ba ɗai ɗai ne da zaɓa ka yi ɗan karatu kaɗan gani kake kai daban ne ai ba daidai kuke ba da sauran kwashe-kwashe ba su san komai ba a ah, misali mu da muka samu halarta karatun nan mun fi girman kai yanzu wani ina nan in kuka fito daga nan ina bayi ta ka dubi wannan ba daga mando ike ni ko gani nan ina zaune wani sai kwalla sai abin daidai duk inda ke dan banza na kai na kama ko ce ka dubi wayannan bayan Allah ma da yadda suke kara kai nan ka dubi dan shaban nan yadda waye ne je yana ne ashe sai zo mu je ka kai dikin ka kai dikin gare shi ba zan ba dan a ta ba zo ce ina ne ce kin ce ba zan yi ba me yasa ba ka je kin ce ina bakin ciki in je ga samari yan uwana suna ta karatu da littattafai da menene ne ban yi karatu ba ba zan je ba in ga bacin rai kaga wannan in da gaske ne sa da daɗi ran nan doron da ya karyo in ya zo ya shigo sai ya shafe mu gaba ɗaya tunda zai zo ya shigo ya dinga ganin shi kwanan nan ya zo shi kwanan nan ya tuba shi kwanan nan yi kaza kaga wayannan bayan Allah su suna nan tutum ko ya yi tafi biyu uku ya tashi ya tafi kaga wayannan fa sai an tashi to in ba mu mai da hankali ba masu tsaya wannan sai Allah ya taimake mu za mu gano ba komai ne mu ba amma hanyar da za mu yi mu gano ba komai ne ba malam zan yi da gaske don mun fi girman kai فإن الذل والانكسار أروه العبودية ومخها ولبها ويوضحه أنه ونن نبي قائد وقولي وانسى أنا سيدي أمال لكم قوي باتم بيا أنا نعبونا إيجا قربو تاغن لنجا يجيك اللي تاهي أنا باتم بيا ko